Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk Sanyina ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 15 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Ibrahim Kalmasi dauke da kanun labarai. Kwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar. masu zanga-zanga na kiran shugaba jail bolsonaro na brazil ya murabus duk da kasancewarsa a killace saboda kamuwa da cutar corona sannan akalla mutum guda ya mutu wasu kuma biyu sun samu raunuka a wani harin bam da aka kai da mota kan kwamandan sojojin kasar Somalia. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya ta kaddamar da binciken neman hanyoyin magance rikicin kabilanci da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama a dawo a yi sulhu na gaskiya a gaya wa juna gaskiya mai laifi ya yadda cewa ya yi laifi wanda aka yi wa laifi kuma ya yafi jam'iyyar apc mai adawa a jihar sokoto ta cicciki gwamnatin jihar ta pdp a karkashin gwamna aminu tambuwal da cewa ta kasa yin aiki a cikin shekaru biyar yayin da pdp ta bayyana akasin haka tun lokacin aka hada wannan gwamnatin aiki guda ne aka ce mana ana yi ne na makarantar gudu yau shekara biyar an kasa kai karshe ne ganin mai girma gwamna suna cewa zai iya aiki ko ba zai yi wani abu ba sun ga cewa yanzu ga ayyuka a suwa na harka asibitoci haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon mace wanda aisha mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar to amma kafin duk waɗannan bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Ƙwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar, tun ma daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modan ya ƙirƙiro shi, sannan wasu ƙwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka daɗa inganta shi. A wani rahoto da aka buga a wata mujallar magunguna mai suna New England Journal of Medicine jiya talata, an ce masu gwajin sun yi allura ma mutane 45 da suka amince a yi gwajin a kansu. 'yan shekaru 18 zuwa hamsin da biyar. Masu gwajin sun ce babu wani daga cikin waɗanda aka yi gwajin a kansu da ya samu wata matsala sosai sanadiyar shan maganin. Baya ga kimanin rabinsu da suka ce sun ɗan ji gajiya, ɗan ciwon kai da ɗan sanyi haka sai kuma ɗan zafi a jijiyoyinsu a daidai inda aka musu allurar. Musabbabin gwajin na wannan mataki na farko shine a san adadin maganin da ya kamata a sha, da sanin ko yana da illa ko a'a da kuma sanin ingancinsa wajen bayar da kariya daga cutar corona. Duk da killace kansa da shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya yi saboda kamuwa da cutar corona, wannan bai sa masu zanga-zangar kiran yayi murabus sun tausaya masa ba. sun kuhula ne saboda irin matakan da Bolsonaro din ya ɗauka kan annobar. Suka yi ta aje gicciye a harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar a Brasilia babban birnin ƙasar jiya talata don nuna juyayen mutanen da COVID-19 ta hallaka. Masu zanga-zangar ciki har da mambobin ƙungiyoyin ma'aikata da 'yan asalin ƙasar da ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗugo. sun rubuta takardar haɗin gwiwa ga Majalisar Dokokin ƙasar ta buƙatar tsige shugaban. Bolsonaro ya sha suka saboda yadda ya yi ta shiritar da barazanar annobar. Shugaban 'yan asalin ƙasar Cretan Gaikan ya ce wani dalilin zanga-zangar kuma shine karrama waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar COVID-19. Masu lura da al'amura sun ce takaddamar da ta ɓarke tsakanin Taiwan da ƙungiyar tarayyar Turai saboda hana 'yan Taiwan shigowa Turai da EU ta yi. na iya zama irin rigingumin da za a fuskanta a fagen diflomasiyya nan gaba tsakanin gwamnatoci a sassan duniya yayin da suke nazarin yadda za su yi da batun matafiya na ƙasa da ƙasa a wannan marra ta coronavirus. Ma'aikatar harkokin wajen Taiwan da ke birnin Taifai, wannan mako ta ce tana fatan ƙungiyar ta EU za ta sa ƙasar ta Taiwan cikin jerin ƙasashen da ba su da haɗari ta yadda 'yan ƙasar za su iya zuwa Turai. kusan babu wani ɗan taiwan da ya kamu da cutar korona. kuma ta ƙi amincewa 'yan asalin turai su shigo kamar yadda a baya turai ta amince 'yan ƙasar ta taiwan su shigo turai taiwan ta ce har yanzu 'yan turai ba su barranta daga cutar ba to sai dai wasu masu lura da al'amura na ganin babbar abokiyar gabar taiwan wato china ita ce ta zuga turai ta ƙaurace ma taiwan To madalla an jima kaɗan Ibrahim zai sake dawowa da ƙarin labarai. To amma kafin nan bari mu leƙa jihar Adamawa da ke arewa maso gabashin Najeriya. Inda gwamnatin jihar ta kafa wani ƙarƙarfan kwamiti da zai gudanar da bincike a akan musababin tashin rikicin ƙabilanci tsakanin al'ummomin lungunda da waja a yankin goyok da ke jihar. Lamarin da ya yi sanadiyar salwantar rayuka da dama da kuma asarar dukiya mai ɗimbin yawa. Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoton daga Yola. Rayuka da dama ne masu kasalwanta baya gidaje da kuma dukiya biyo bayan wannan sabon tashin hankalin da ya sake barkewa tsakanin al'ummar lungu da da kuma waje a yankin na guyuk lamarin da ya kai gwamnatin jihar adama kafa dokar hana fita a karamar hukumar guyuk da kuma lafiya da ke cikin karamar hukumar lamurde to sai dai kuma a ziyarar gani da ido da gwamnan jihar adama honorable ahmadu marufintir ya kai wanda har ya jagoranci zaman jami'an tsaro a garin domin lalubo bakin zaren magance wannan tashin hankali ya ce wallahi gwamnatin jihar za ta saka kafar wando guda da duk wanda aka tabbatar yana da hannu a wannan tashin hankali na zo yau tsakanin ku yan uwa al'umma mutanen guda da waja a matsayi na na shugaban da kuka zaba wanda kuka yarda da shi ba zaɓe na zo in nema ba na zo in ci gaba da gudanar da aikin da kuka gaya mini ina rike da wannan amana tsakanina da Allah ina faɗa haka ba saboda tsoro ba ne duk wanda aka ambata sunan shi duk wanda aka same shi da laifi bilahi la zan shi shi da yake nasa jawabin sarki mai daraja ta ɗaya kwandinin guriya koro haye dishin ɗan sanda ya ce su suna nasu kokari na samar da fahimtar juna tsakanin al'umman yankin to wai kowane hali ma ake ciki a yanzu malam aminu abdullahi guyuk wannan asalin garin guyuk ne ya ko na mahalin da ake ciki a yanzu. Kura ta lafa daidai wannan lokaci a matsala din an yayyafa mata ruwa sakamakon mataki na kandagarki kuma na hanzari da gwamnatin jihar Adamawa ta dauka kwarai da gaske. Babban matsalan da rikici ne na kabilanci tsakanin kabilar waje da lunguda wanda kuma musabbabin shi shine rikicin gonaki. A idan muka yi magana akan hanyar da za a bi don magance wannan fitina kuma shine a dawo a yi sulhu na gaskiya a gaya wa juna gaskiya gaskiya mai laifi ya yarda cewa ya yi laifi wanda aka yi wa laifi kuma ya yafe sa'an nan da sarakunan gargajiya da shugabannin addini da jagororin siyasa su yi mu'amala da mabiyansu su gaya wa mabiya gaskiya kuma malaman addini ka su gaya wa mabiyansu ainihin abin da allah yake nufi ya faɗa kuma a cikin littattafan nan nasu mabambanta kuma su yi wa'azi akan abubuwa da zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya maimakon yin wa'azi da irin a harshen nan da ba zai taimaka wajen kawo zaman lafiya ba kuma zai ruruta wutan wannan rikici tuni fa gwamnatin jihar adaman ta kafa kwamitin bincike ya kunshi shugabannin addini da ma wasu jami'an gwamnati wannan kwamitin na ma karkashin janar haris darma mai ritaya da kuma bishop musa fantibilus na cocin sccn kana kuma da bishop stephen da mamza da ke ma zama shugaban kungiyar kiristocin najeriya ta kan a jihar adamawa hakanan ma akwai alhaji gambo jika da ke ma zama shugaban majalisar musulmi ta jihar adamawa ibrahim abdul aziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya Wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya, arba'in tara da kuma sittin a matsakaicin zango. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo Bayan haka a da yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin ƙarashin labaran duniya. Akalla wani mutum ya mutu wasu biyu kuma sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan kwamandan sojojin kasar Somaliya janar Odawa Yusuf Ragi. Ana ganin mayakan Alshabab ne suka kai harin yayin da tawagar janar ɗin ke barin ma'aikatar tsaron ƙasar da ke Mogadishu babban birnin ƙasar Litini. Janar Ragi ya tsallake rijiya da baya. Mai magana da yawon rundunar sojin ƙasar Abdulkani al Ashkir ya ce jami'an tsaro sun bindige maharin tun ma kafin ya tayar da bamaman da ke makare cikin motar. Wannan harin da aka kai kan janar rage bai zo da mamaki ba ganin yadda yake fito na fito da masu tsauran ra'ayi. Kuma wannan ne karan farko da aka yi yunkurin kashe wani babban jami'in soji cikin tsawon shekaru da dama a ƙasar ta Somaliya. Duk da yake an sha kai har hari kan sojoji. Kasar Abrikos ta yi hidimar makoki ta kafar talabijin jiya talata a Abujan birnin hada-hadar ƙasar ta girmama Firaministan Abrikos Amadu Gon Kulubali wanda ya mutu kwatsam sanadiyar bugun zuciya. Mutuwar ta Kulubali ta zo ne ana ɗan watanni gabanin zamansa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyya mai mulki. Shugaba Alasan Watara wanda ya jagoranci hidimar ya ɗauki Kulubali ɗan shekaru 61 a matsayin mutumin da zai gaje shi. a halin da ake ciki dai babu tartibin wanda zai gaji kulubali wanda mutane da dama ke girmamawa kasuwannin hannayen jari sun samu ɗan ƙwarin gwiwa yau laraba daga albishir mai kyau na yiwuwar samun rigakafin cutar covid-19 a asiya kasuwar nike ta tokyo ta miƙe da kashi ɗaya 1.5 cikin 100 zuwa lokacin tashi hansen ta hong kong ta ɗanyi ƙasa da ɗigo biyu cikin ɗari a hada-hadar yamma a yayin da kuma Shanghai ta rasa kashi 1.5 cikin 100 S&P ta Sydney ta yi sama da 1.9 cikin 100 Kospi ta Seoul ta yi sama da 1.8 cikin 100 yayin da TSEC ta Taiwan kuma ta tashi da asarar maki shida. Sansek ta Mumbai ta samu ɗaya da ɗigo tara cikin ɗari zuwa lokacin hada-hadar yamma. Kasuwannin Turai sun shiga da kafar dama, inda FTSE ta London da CAC 40 ta Paris suka yi sama da digo tara cikin ɗari a yayin da kuma dax ta frankfurt ta miƙe da digo bakwai cikin ɗari. madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Jam'iyyar APC mai adawa a jihar Sokoto ta zargi gwamnatin Aminu Waziri Tambuwal ta PDP da rashin tabuka ayyukan ci gaba tun sa'ad da ta hau ragar mulki shekaru biyar da suka gabata. To sai dai ana ta bangare jam'iyyar ta PDP ta mai da martanin akasin haka. Daga Sokoto, Muhammad Nasir na dauke da karin bayani. Jam'iyyar adawa ta APC ta ce gwamnatin Tambol ya kasa wajen aiwatar da nauyin da ya rataya a kansa kasancewar sababbin jami'an tsaro a cikin jiha ga lamarin rashin tsaro da ta yankin gabashin sokoto a cewar shugaban jam'iyyar na jiha isa sadiq cida sabanin yadda gwamnonin jihohin da ke fama da matsalolin tsaro suke yi na haduwa da shugaban kasa muhammadu buhari suna yi masa bayanin yanayin tsaro a jihohinsu inda nan take yake ɗaukar matakan magance matsalolin shi wani tambol sai da tura ta kai bango sannan ya nemi yin hakan. kira wannan press conference ne domin mu kira gwamnati da ta kula da irin bala'in da ƙauyawa da sauran mutane mu na ƙauyen isa suke ciki ga halin da ake ciki mutane sun dawo gari suna nan da yanzu duk da abin da suke ci ya yi musu waya kuma har yanzu mun ji abin da gwamnatin jiha ta faɗi ko kuma za ta yi ko ta yi ba game da wannan dangane da batun ilimi kuwa shugaban jam'iyyar ya ce ba wani abin kirki da gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin gwamna Aminu Zaid Tambuwal za ta nuna a zaman ci gaban da aka samu duk ko da kudaden ma'aikata da ake zabtarewa daga albashin su a zaman tallafin ilimi tun lokacin aka fara wannan gwamnatin aiki guda ne aka ci mana ana yi shine na makarantar gudu yau shekara biyar an kasa kai karshe ne haka kuma akwai 'ya'yanmu an kasa biya musu jarabawa da neko da naftep saboda haka da yawan su sun rasa admission zuwa jami'o'i saboda ba a biya wayannan kuɗin. Haka ma jam'iyyar ta adawa ta ABC ta ce gwamnatin Tambol ta kasa wajen samarwa jama'a gajiyar demokuraɗiyya musamman a haujin samar da hanyoyin mota inda shugaban jam'iyyar ba da misali da unguwar Mabera wanda ya ce tun shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai ne majalisar zartaswa ta jihar Sokoto ta amince da magance matsalar ambaliyar ruwa wanda ke addabar mazauna wannan unguwar amma har yanzu shiru ake ji. Mun sani mun jiya an ce an kaddamar da yin flyover cikin garin Sokoto an ba da kuɗi ga yan kwangila amma muna son gwamnati sani bara da shekarun suka wuce akwai ayyuka waɗanda aka bari na hanyoyi waɗanda suke na karkara ne masu amfani an bar su haka ne da suke tun lokacin da aka gade su ba a komai ba kuma an sa su a budget an samu su kuɗi musu inda kuɗin suka yi ba wannan aikin da aka fara na flyover aiki ne mai kyau amma ina tabbata maka wannan gwamnatin ba za ta iya wannan aikin ba na tuntuɓi kakakin jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar PDP Abdullahi Yusuf Hausawa akan waɗannan korafe-korafe da jam'iyyar adawa ta APC ta ta bayyana. Kamar yadda mai girma gwamna ya faɗa ba shi ke da kusurin na 'yan sanda da jami'an tsaro duka ga baki ɗaya ba amma dai suna da kyakkyawan hulɗa tsakanin da shi da su a matsayin na chief security na jihar Sokoto kuma kamar da kowa sani da abin ya yi kamari mai girma gwamna ya je da kai ne ya samu shugaban kasa kuma mun tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta ɗauki matakai da mun ga an turo da sojojin na sama da na kasa kuma an turo da jiragen sama. Dangane da batun ilimi ko a kakakin na jam'iyyar PDP ya ce an samu samu ci gaba sosai game da magana ayyuka shi harkar budget duk wanda an mai ilimi mai basira ya san budget ba kuɗi ne kasa ba harsashi ne muke yi za mu samu kaza amma samu kaza za mu yi kaza za mu yi kaza za yi kaza idan kuma aka samu akasi dole a dubi ayyuka waɗanda sun kai muhimmanci a ɗoyin a bar su a yi su abu waɗanda ba su da ah, muhimmancin irin waɗancan duk abin da ya kawo wannan ce ku ce ganin mai girma gwamna suna cewa bai iya aiki ko ba zai yi wani abu ba sun ga cewa yanzu ga ayyuka ayan suwa na harka asibitoci harka hanyoyi harka flying over yanzu dai ya saura ga jama'a su yi alkalanci akan waɗannan batutuwan na jam'iyyar adawa da kuma jam'iyya mai mulki muhammad nasir murya amurka daga sokoto najeriya a gaida muhammad nasir har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc ga shirinmu na gaba Assalamu alaikum. Barkanku da maraici kuma barkanku da sake kasancewa da shirin ciwon mace wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mu'azu. Yau a cikin shirin ciwon mace za mu ɗan jingina batun fyaɗe kana mu koma kan maudu'in inda muka fara tattaunawa kai kafin mu fara taɓo batun fyaɗen wato batun dangin miji a zamantakewar aure. inda muka karɓi bakuncin hajiya saudatu shehu mahadi babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙoƙin mata da tabbatar da musu adalci wato rapa da barisa abida hanafi abdullahi ma'aikaciyar babbar kotun abuja to za mu tashi akan bayanan barista abida hanafi abdullahi inda take magana akan yadda wasu lokutan wasu dangin mijinta ke sa ido a zamantakewar ma'aurata ai sauraro lafiya da komi ko an manta da butu da yayi aure ya daina mana kaza kuma ba haka bane wani kamar yadda hajiya ta ce sa ido wani abu ma ba ma mijin ne yayi ba kai ka sa kuɗin ka ka saya kai ka yi da kanka amma sai a ga a kuɗin ɗan uwan mu ya koma amma shi bai da aiki sun sai mata kaya bai da aiki sai gyara mata gida bai kuma alhali ba ma haka bane yana yi yiwa ma duka abubuwan ita ta yi amma ba ta fito ta faɗa musu ba yawanci zai sa idon nan shi haifar da matsala. To Hajiya ba kya gani nan idan har namiji yana rike da gidan shi yadda ya kamata. yan uwansa idan sun zo ya san matsayinsu ya san kuma inda zai ajiye su idan ma za su tsoma bakinsa a cikin al'amarinsa na cikin gidansa ya san yadda zai tafi da al'amarin ba tare da ya janyo wata matsala ba daga bangaren mahaifiyarsa matarsa ko kuma yan uwansa domin dukansu uku ba yadda za a yi a raba shi da su Eh, a wasu kin san ba ma wai a gidan suke ba inda yanzu misali a gidan suke za su ma lura da uki ita mace ita yawanci take makanta wasu su kawai suna gani ne kila yau sun tsaye eh, maybe ta zo biki tana sa wannan kayan su ba su da irin sai su fara tunanin daga hannun mijin ne duk kuma ya yi kokarin da kula a'a wannan dai da matan mun ta yi shi muke ko da ba mijin ne yake mata ba shi ne ke haifar da magana. amma in dai har suna da wadatar zuci ba wani ka ido sai ki ga komai alhamdulillah shi ya yayi daidai gwargwado ita ma matan haka Hajiya idan aka samu irin wannan lamari me ya kamata ta miji ya yi? mijin da duk ya samu kanshi cikin wannan miji da zan manta ba wata shekara a taɓa ce mai gida na ce babu wanda ya kai ka arziki duniya to mata ka da uwarka suna shi. Saboda na ji Abida tana faɗin cewa ita ba san wannan abu gaskiya ni ban ma san surkai ba kowa da uba ni sani kuma an ɗauke ni ni yanzu shekara ta arba'in da kai gidan musu. kuma sai da na gama gashi na gama isi na ni aure ni mijin duk da ya samu kanshi a cikin wannan al'amari ya shiga tsakan ya a gaskiya saboda ba da inda zai kai kowa amma mahaifiyar su ce take sa yan uwan shi mata ko kuma idan yan uwan shi mata ne ce ina zai kai su shi rubuta da yan uwanta ya gode da ita abin farko dai da zai yi shi ne koma wurin Allah ya nemi ɗauki. na biyu ita mata kullum sai ki da an ci ita ce ba ta yi haƙuri ki yi haƙuri ya zai ai ɗan uwan shi to ita ma ai ɗan uwan ta baro mm-hmm. to namijin da ya samu wannan shi zai yi kokari ya jajirce na farko ya nuna mu ɗan uwan shi ban da uwa ba mm. uwa ba da aka iya da ita saboda haka duk yadda za ki ci kukuta ta dai daga cikin ya zama ke da ita ki kukuta ka ya zama ke da uwa dan fa ita ba ba ba musanya kuma ya ci ko haka yi mm-hmm. amma sisters ko ɗan uwa kafin su za ya iya dace cewa kuma ni ina kan zama za ya layi na yan uwansu cewa mata ta fa mata ta ce wani ma za ki ga har ya kai matsayin da cewa ƙarfi bari a zo gidan ba dai kada a yi tashin zai iya bin kannin shi mata ko yayin shi mata gidajen su zai da abin da zai musu bata gani ba su ma ba san ta gani ba na biyu kuma yawancin maza hmm. idan wuri ya ta kuɗi gaba ɗaya su ko su kiɗi ne su kiyin komi <laughs> ku ta ta baki ko ku ta yi kun kisan mu ke junan ku hmm. yi wani abin da zai zo tsanne shi tafi abin da ya kawo aikin da ya to za a ce ma maza a nan su kuma ji tsoron Allah. Hmm. Ita wannan da kuka rubuta daga gidansu dole ku mata adalcin ko raba ta da ɗan uwan kuma ta zo ta kashe duka komai na rayuwarta ta yi bauta aure da Allah ce ta yi to dole ne a ɗaga mata kafa ita ma. Ta faɗa malamin Aisha in ce a ce mata gida ce ‘yar uwa kika ga mai gida ya dauke ki yi maki haba haba ba to yar uwanki ce bata nuna muhimmanci ki ba wa mashi mm. idan kika je gida namiji ne dan uwanki matar shi wala ka tun shi ne bai nuna muhimmanci ki ba a wurin ta namiji shi ke da jajircewar farko shi yasa aka bashi shugabanci kowa shi ne kiwo ne to akwai kuma wani hali da maza kan tsinci kansu malama namiji dama ya ya tashi ya saba da je ka dawo babban gida ko kuma irin zaman kishi na mata to sai ya dauka kawai haka wannan abu zai cika ba sai ya ma kowa da nufi kyale ku cikan domin fa za su ce ana ta gambar za su yi shi hmm. in sun mallake shi a duri a abu idan ce za a ba a ita mita ke kuma in za a ba su ke mita barbarun dai suna nan da yawa su mata nukan ce musu karki sake ni da uwa ta ka ta gane hmm. karki sake ki zama yar ake tsakanin ki da mijin ki da yan uwan shi duk ne abin su ne su bani shi bai hmm. in yau kin an so kin kawo ana da yare da bai bada ba in ke ba ki da wani ba da kin ta ki ke so ba ke ce ka hana saboda haka kai ke kowa ya sani in yana son abin ki da masa tare su. In ko? Na fahimce ki hajiya. Na ne wanda lokaci zai ɗauka musa ya ci Kasancewar kuna karɓan irin matsaloli na ma'aurata musamman ma mata. Kamar kaso nawa kuke samu wanda ke da alaƙa da wannan batu da muke tattaunawa a kai yau. Gaskiya ba zan ce miki da shi adadi kaza ba ne amma zan iya ce miki in kika samu ni ya cakuɗe ana neman zan zauna ba ko kuma ni tafiya zan yi. Mm. Kin samu kinki goma na matsalar zamantakewar aure uku cikin su su iske akwai sa ido akwai sa hannu akwai kuma da bakin wani walau yan uwa walau aboki walau kawa yauwa na yan uwan miji da yake kamari kuma muka gani wurin magana haihuwa dan mace ba ta haihu ba aka shekara ɗaya aka shekara biyu cikin ta uku sunan ta juya eh, sunan ta dama kila ta daɗe a layi zai eh, shi fa ko kila laifin nashi ne na biyu kuma inda za ki ga an samu dambarwar dai mazan mu sun gamu da mu da haƙoran mu talatin da an mun gama digiri har mun yi aure kana mm. aikin ka a mm. ka zuwa da zanen ta aka danta wani abu kamar yadda malama abida ta ce dazu ne mu ɗan uwanki dan je a nan na na kashe kuɗin ki ma kanki abin da kike so amma a kullum aka ganki da sabon zani sunan zanin ki na yan abuja ne ayi ko mu ko zama da abuja ma ba mu da shi <laughs> to ke ɗin da Allah ya rufa miki fili ko kuma kika yi hakuri kika bayyana su to duk da haka baki ganin ta ba Ni ake nakin nan dai shi ne ke ba a taɓa lura da cewa sai sai wata gudunmawa cikin al'amari. Sai jiki yake ne ka mu wannan baba ne mu wannan kani yama wannan ba a dubar wannan. Ya zama kamar hasada da kishi ya shiga ciki ko? Kishi dama ai an ce kuma lamma. kumallon ma. Ko daga gidansu da digiri da aikin ki ba ki sauraron komi. Hmm. Kuma su ne ba mai abaski aikin ba ko kuma su mazajen su ba su da karfin da ɗan uwan ki yake da shi. Hasada adilanci ne nisan adam. Haka. Eh to ko da ko kana da gashin wancan rabi ai ba lalle mace ɗaya ko ɗaya ba ne. To amma kasancewar wannan irin waɗannan ƙananan matsalolin suna suna girma su zama manya har ya kai ga mutuwar aure a bar 'ya'ya mace ta fita ta bar ƴaƴa a gidan miji ta tafi wani gida daban ta yi aure me ya kamata mu yi domin ganin cewa mun taimaka wa mata 'yan uwanmu. Ita iya mace dama sarjiyar da ta taso ta ɗin jason ita ita ne wato a gidan su kenan a gidan su ba karya ba ne akwai kitsoshi da yawa da gaske ruwan mu al'amari hmm. irin abin da namiji ya taso ya gani gidansu rikon sakai na kashi mahaifin shi ya mamman aiki shi zanunci yake zunawa gidan shi da mu da mazajen namu abin da muka gani da gidajen mu a wurin iyayen mu shi ne yanayi da ya mutum ya girma cikin shi ya zama ya zama al'ada to idan mace ta samu kanta cikin wannan mun shawarar da muke ba mata in sun zo wurin mu musamman an riga an ci da kai yaya babu cuta yau a duniya ne irin ɗan da bai da uwa a cikin shi ba wanda ya cuci da nan. Me ya taso babu mahaifin shi a gida ko mun kashin ka ido ya fito ma shi in ana ganin ka kuma abin da za ki tun shi na ɗanta amma a yanzu suka mutu wani hali da idan an samu aka zamantakewa tawon zamantakewa mm. ya ɗan ya shi ta hanyar da ke kan uwa ya kai ba kai Mukan ce mu mata tun dare da ke da ita ce darajar ƴaƴanki. Kusan ko san abin da hausa ke ce muwa da gora ba. <laughs> Idan mace ta zo ta ɗauki kanta cikin wani hali na kuntata gama da ko oho ko kuma an fifita wata akan ta ko gaskiya abin da muke taya sun shawara da shi shi ne kuma wani Allah. idan na kan kaɗin nan ina yayi hikima da yawa sai dai na je kan baya sannan za a wulakanta ni sosai kuma sai na nuna ina cikin na ko kuma ta shawara ta nuna na kan ko sana'a ta cikin gida ko kasuwanci na waje mm. wani ne na cikin da mun gani wani ne mun ci kasuwanci gida ita suna cikin gida ko aikin nan irin na gwamnati ne muke ko na sa kai da muke duk dai wani abu a musu daraja ta sa abin ki. da kuma ta mutunci dama ma addini ya ce idan kana so ka zo na lafiya da mutum ka guji abin hannunsa ko yawwa kuma kun su dangi miji hajiya ai yau da gobe ta tsoro sosai tun suna zargin naki ne har sai sun zo sun gane naki ne amma su tabbatar da kina da naki. To masu sauraro, ya abin da lokaci ba mu damar kawo muku kenan a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako. Sai a tare mu a makon gobe domin ci gaba da wannan tattaunawar. A madadin dukkanin abokan aiki na anan sashen Hausa na muryar Amurka da ma bakin namu Hajiya Saudatu Shehu Mahaji da barista Abida Hanafi Abdullahi sai wacce ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham ni Aisha Ma'azu nake muku fara الخيري مع السلامة gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aiko mana ta hanyar imel. yau sakonmu na farko ya fito ne daga Umar Adamu Katagu ya ce salam muryar Amurka hakika ci gaba da fuskantar tsadan kayan masarufi da Najeriya ke fama da shi. Tabbas wannan wani babban abin ta da hankali ne. Ya kamata gwamnati ta ɗauki matakin daidaita farashi ko talaka ya samu sauki. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad ya ce zarge-zargen da Sheikh Malam Mahadi Shehu ya yi wa gwamnatin Aminu Bello Masari kan yadda su Masari ke kwashe mana dukiyar jihar mu wannan zargi yana da ƙamshin gaskiya. Duba da ganin yadda misali ke yin shagali da dukiyarmu sai sakon haɗin gwiwa daga aminu kano maida garko da sani mai rake maida suka ce assalam voa hausa ci gaba da tsadar kayan abinci wanda yake nema ya gagar talaka a najeriya samsam bai zo mana da mamaki ba a sakon husaina alhaji umar forever gashuwa cewa ta yi salam voa hausa a gaskiya dole ne hukumar lafiya ta duniya hu ta bayyana kaicinta sakamakon yadda annobar cutar covid-19 ke ƙara yaduwa a duniya da kuma yadda gwamnatoci kashi ke mata rikon sakainar kashi wajen ɗaukar matakan tunkarar matsalar. Sakonmu na gaba daga Alhaji Umar Forever Gashuwa ya ce salon VOA Hausa ci gaba da rufe makarantu a Najeriya sakamakon cutar coronavirus ba karamin koma baya ba ne a harkar ilimi a Najeriya. Allah ya kawo mana karshen wannan cuta a duniya baki ɗaya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Kabir Muhammad Jeki Kara ya Sokoto ya ce ni kam samsam ban yarda wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya da ke cewa mutane sama da miliyan dubu shida da casa casa'in za su fada halin matsananciyar yunwa a bana ba dalili na a nan shine kwai miliyoyin jama'a da suka tsunduma harkar noma a bana sanadiyar illar cutar coronavirus to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke yi. kafin mu yi sallama ga ibrahim ka almasi ya sake dawowa da labarai amma a takaice. kwararru a amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar tun daga matakin farko na gwada ingancinsa wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin amurka ne mai suna modan ya kirkiro shi sannan wasu kwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka daɗa inganta shi duk da killace kansa da shugaban ƙasar brazil jihar bolsonaro ya yi saboda kamuwa da cutar corona Wannan bai sa masu zanga-zangar kiran ya yi murabus sun tausaya masa ba. Sun kuhula ne saboda irin matakan da Bolsonaro ɗin ya ɗauka kan annobar. Da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya, niger Kamaru da Chadi. wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za mu sake dawo muku da wani sabon shirin yanzu kama madadin duka abokan aiki musamman ibrahim kalmasi garba da ya taya ne gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa murtala faruk sanyin daga nan birnin washington dc nake sallama da ku sai mun haɗu a shirinmu na dare